وما يدريك لعله يزكى me ya sanar da kai ya kai wannan manzo ko wannan makaho zai tsarkaka daga zunubansa